Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Alol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kumasi a kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hafsat Bello dan mai ce daga birnin Washington DC tare da Safina ta da Sodangi muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wasu kungiyoyi a jihar da magaran da ke jamhuriyar Nijar sun shirya wata bita ta musamman domin inganta harkar ilimi. Daga nan kuma za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan abubuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya, biyu sifili biyu, biyu biyar biyu shida biyar biyar. kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Burundi ta haramta wa gidajen yaɗa labaran VOA da BBC watsa shirye-shiryensu a cikin ƙasarta har na tsawon watanni shidda-shidda sati biyu kafin kasar ta yi zaɓe a kan gyare-gyaren kundin tsarin mulki wanda ya haɗa da canza wa'adin mulkin shugaban ƙasa. Hukumar sadarwa ta ƙasar Burundi ce ta bayyana haramtawar a ranar Juma'a inda ta zargi murya Amurka da BBC da karya dokokin watsa labarai da kuma nuna abin da ta kira halayen rashin mutunci. Sadarwar da ta ce wannan haramci zai fara aiki ne daga ranar Litinin mai zuwa. haka kuma hukumar ta gargaɗi gidan rediyon faransa wato rfi bayan da shi ma ta zarge shi da ba da labaran ƙarya a martanin da ta mayar kan wannan matakin a yau juma'a shugaban gidan rediyon murya amurka amanda bennett ta la'anci hukuncin da hukumomin na ƙasar burundi suka yi duk da wannan matakin na burundi mutanen ƙasar za su ci gaba da samun labaran voa a harsunan kirundi da kiyar wanda ta karamin zango da yanar gizo da kuma tashoshin FM a garuruwan da ke makwabtaka da ƙasar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya kamata ɗaya daga cikin jigogin lauyoyinsa Rudy Giuliani ya je ya sake bincikar sahihancin bayanansa dangane da kuɗin rufe bakin da aka baiwa wata mace 'yar siniman batsa mai suna Stormy Daniels da yake mai da martani ga labarai masu rikitarwa da sabani da ake ta bayarwa akan wannan lamarin shugaban na amurka ya ce ba za mu canza wani bayani ba game da wannan matsalar a yau ne trump yake gaya gaya wa manema labarai a fadarsa ta white house cewa giuliani wanda ya shiga tawagar lauyoyin shugaban na amurka hamshakin mutum ne da jiya jiya kawai ya soma wannan aikin kuma har yanzu yana kokarin ya fahimci abin da aikin ya kunsa Shi dai Giuliani ya harzuka ya harzuka tawagar lauyoyin na fadar White House ne da kalamin da ya yi a ranar Laraba na cewa Trump na da masaniya a kan kudin rufe bakin da lauyansa Michael Cohen ya biya ita Stormy Daniels din. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. rahotanni daga kasar mozambique sun ce mutuwar bazatan tsohon madugun 'yan tawaye da 'yan adawan kasar ta girgiza da haifar da damuwa a kasar da sauran kasashen da ke makwabtaka da ita shi dai afonso de glama wanda ya rasu a ranar alhamis yana da shekaru 65 shine jagoranci yakin shekaru 16 da aka yi da kungiyar tawayen renamo wanda aka gama a shekarar 1990 daga na ya jagoranci rikidarsa zuwa jam'iyyar siyasa inda ya fito neman shugaban kasar da bai samu nasara ba har sau biyar a shekarar 2013 diklama ya koma cikin dazuzzukan arewacin mozambique inda ya jagoranci kungiyar magoya bayansa wajen tada zaune tsaye Cibiyar bada lambar yabo ta Nobel ta kasar Sweden ta kudurta jinkirta bada lambar yabon ta marubuta ta wannan shekara ta 2018 a sanadin zarge-zargen laifuffukan jima'i da mundahanar kudade da ake zargin wasu mukarraban cibiyar sun yi. A cikin wata sanarwa da ta bada a yau Juma'a, cibiyar ta bayyana cewa yanzu sai cikin shekara mai zuwa ta 2019 za a bayar da lambar yabon ta 2018. wannan sauyin da ya biyo ne bayan zargin da aka yi wa wani sanannen gwanin daukar hotuna bafaranshi kuma dan kasar sweden da ake kira jean claude arnold wanda fitacce ne al'amarin fasahu a kasar ta sweden kuma mijin wata shahararriyar mawaƙiya mai suna katrina frostenson Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Wasu ƙungiyoyi da ake ce ma ASO EPT e masu fafutukar ganin an samu ci gaba a fannin ilimi sun gudanar da ya kai game da hanyoyin samuwar ingantaccen ilimi a damagaran ta la'akari da yadda ilimin ya kama hanyar taɓarɓarewa ga rahoton tamar abari daga damagaran. Taken shine muhimmancin damawa da al'umma da samar da hanyoyin magance tarnakin da ilimi ke fama da shi. Musa Tsalha shine wakilin kungiyar ASO APT a nan jihar da magara. Muna aiki bisa kan fannin abu uku, hazzaka jama'a bisa kan haraka ilimi, kuma horo bisa kan eh, yadda za a tahiyar da ilimi yadda kuma na uku muna bi sau da alƙawulla bisa da gwamnati ya ɗauka bisa kan abin da ya shahi ilimi. kamar a samu ingantaccen ilimi kuma a samu sa hannun kamar su ƙungiyoyin fararen hula da kuma waye kan al'umma hmm. kamar menene ya kai ku ga yin haka kun san aka ce a yi tunani eh, basa kan fannin eh, kamar kurakuran da yake sa ilimi mai inganci yana da rauni aikin da aka yi daga ruru da goma sha biyar a kowane kasashe eh, tambana ana ne nijar bisa kan shiga lakwal ne shi ku shiga lakwal a biyu ta kumsa daukan yaran gina wurin karatu to yanzu sai aka lura a inganci ya samu rauni shine kenan daga dubu da sha biyar zuwa dubu da talatin yanzu da magabata na duniya suka zamna suka ɗauki wannan abin da aka ɗauka yanzu a hori mushe kuma a bashi kayan aiki kuma a sashi yanayi na kwarai na ya koya ma yaro mai karatu mai inganci. wannan jiha ta mu ta da magara harkar ilimi kamar ya kai ga taɓarɓarewa kamar yaya ne kuke ganin za a yi a samu a ciwo kan wannan matsala. to ciwo kan wannan matsala mun sai muku na farko dai ya kamata a yarda da cewa dai akwai taɓarɓarewa wai abin da nake na a yarda da uwayen yara da magabata da masu hannu da shuni da kungiya masu zama kan a yarda ce akwai tabarbare to kuma na biyu mu ya rati akan wuya kuwa a zamna menene mahuta ana zaman mai amma an zamna an dauki kuduri a zartar da shi kungiyar ta koka game da mika hannu ga masu hannu da shuni da ake yawan yi sun yi alkawali za su ba miliyar 110 bisa kan ilimi to ba zuba la ba amfani da su bisa kan tahiyar ya je ga ilimin shine babban kudiri eh, na biyu mu kokan da muka yi ma muka ce wai mu je sa kullum sai mun meka hannu a bamu ana so a tallafa amma mu ma ya kamata mu hudu dubaru na ma a ƙasa wanda ya kamata a ce ilimin nan mun ɗauke shi da yaunin kanmu da kanmu ken dole mai tallafawa ba ya zo ya sa maka wani karni ko tarnaƙi bai ce sai kayi kaza da kaza su ma mahalarta lakcar sun yaba da tsarin kungiyar ta aso apt salif alhaji dundai ayyukan nasu inda a haka za su yi wato ina tamanin za a ci ma za a ci guri wata ran madam ali halima ilimi yadda ya tabarbarce a nan ya mun kasance mu ne na baya duka kenan wannan ayyuka da suka sa gaba muna so su kara himma bisa kan aikin saboda mu ma mu samu mu kamu da shawarar da na basu shine a sa kowa da kowa a kawo kowa da kowa ya kawo gudunmun shi aka ce gwamnati kadai ba za ta isa ba kuma aka ce mu dogara da kullun masu hannu da shuni su kawo mana ba wanda zai kawo mana gudunmuwa da za mu ci gurin dole sai mu 'yan kasa mun kama tamara bari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar

na ilimi baya na nashewa wanda bai gani mana hangowa hasken da ko ina shi ke kyallawa wanda bai gani mana hangowa ko wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fantawa mafi adam batu kulhaf kunnawa da gaskiya baya hujewa wadatuwa ta zuci babbar yalwa nema ilimi suturar sanyawa kwadai na zuciya shi ke hallakarwa mu nema ilimi suturar sanyawa ado na mumini tsoron mai kowa mu nema ilimi suturar sanyawa tsoron buwaye sutura ce mai lallashe kwakwalwa komai tsawon dare za shi wa arewa komai tsawon gari sai an yi iskewa aha ga yau da gobe karya mai cin kowa akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa akwai a tashi sai ta isko kowa akwai a tashi mai kai ƙarshen kowa gudu da waiwa ƙarshen kowa. Wakar sai a naifar da na atawa. Allah mun rike kalin jamu mai ta sarrafin lamuran kowa. Allah ka zamo fagatan mu na miko koke koken mu. Ga yau da gobe karya mai icin kowa. sakon a tashi sai ta iso kowa kudu da waiwaye baya tsirarwa waƙar ga sai a ne fada na na'atawa aya abin ƙasa ta fi misallaitawa abinda an ka shuka ke girbewa an gaida ɗan adam sarkin mantawa abinda an ka shuka ke girbewa don me ake zubin dashin in tarawa ke girbewa. biyan bukata aikin To. Hasada ga mai rabo ke in shukawa, ɗaukaka abar yabo Allah ke waiwa. Gaskiya abar riko tsanin haurewa, ƙarya mahallakar mai ita ganewa. Hmm, da rai da rayuwa aka fafa da yan biyun gan babu uwa kowa haka haka baki na rayuwa bakin umfamawa yau ga mu nan muna nunnun fasawa kai ficho na shirya baituka gani dare yawa yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Gashi mun samu kira daga Katsina. Salamu alaikum. alaikum salamu barkan ku da kokari. Yawwa barka ka dai wake magana daga Katsina. So na Bashir Mamman dan yan na Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. To me ke tafa da kai? To alhamdulillahi yau zan yi korafi ne dangane da matsala da muke fama da ita mu al'ummar cikin garin Kadisau. Mm. Dangane da matsalar asibiti wanda al'umma idan ba su da lafiya a wannan asibiti namu na garin Kadisau mm. sai an ɗauki an kai su funtuwa ko a kai su ɗan dimi sakamakon mu wannan demokuraɗiyya dama akan gina ta ne domin al'umma su amfana da ita ta fannin ilimi lafiya to amma hakikanin gaskiya mu al'ummar kadi sau kira da muke ga kwamishinan lafiya na jihar katsina mm. ya taimaka ya mana ɗauki a wannan gari namu na garin kadi domin a diba wannan asibiti a yi mana abin da al'umma za su amfana da shi wannan shine cin roman demokuraɗiyya. to mun gode kwarai da gaske har yanzu dai muna jihar katsina salamu alaikum amma wa alaikum salam wa rahmatullah ruwa ke magana Eh, to suna na Usman mukutar ɗan Nijar wanda yake kasuwan bacci Kaduna. To me ke tafa da kai Kaduna ba Katsina ba? Eh, ya Kaduna ne. To muna jin ka. To abin da yake tafi da ni ina kira ne ga ɗan majalisar mu ko kuma in ce da mu mai girma mu tari kalla. Mm. wato mutari kalla shine da mu wanda muka zaɓa a nan garin dan malam da iliya da alegari da sauran garuruwa da suke wannan kewaye mm. so kuma akwai alkawari da suka yi mana na za su yi mana hanya da shi da shugaba muhammadu isuhu za su mana wata hanya wata taso daga kwarin dawa ta biyu ga garuruwa nan suka taso haɗan malam har shi garin su shi mutari kalla din har ta haɗe da dangoma kuma an share hanyar nan shekara biyu amma har yanzu ba labari kuma ga tenos tana tana karewa to har yanzu ba mu labari mu mutanen wannan waje muna kira ga mai girma mu tare kalla kuma mhm. wanda ke minista ne ma na tsaro yanzu a kasar nan a mhm. ƙasar mu Niger to dan Allah su taimaka su yi mana wannan hanya ita ce muke bukata saboda gobe idan sun zo neman ƙura'an mu da gudu za mu tashi mu ba su wannan ƙura'a amma yanzu ba komai sun share wannan hanya ma an bar yanzu ba ma magana ta gaba to shine muke To mun gode kwarai yanzu kuma bari mu koma jihar Yobe. Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Wahi magana daga Yobe. Alhaji Alhaji Isa Taylor ne kasuwar Gashua Yobe State. To Alhaji Isa menene ra'ayinka? Ra'ayina a yau shine ina so ne mu yankin arewa maso gabashin Najeriya hmm. wannan abubuwa da suke faruwa yanzu 'yan uwa su taya mu da addu'a domin mu samu kwanciyar hankali. To. Shine ra'ayina na yau. To mun gode kwarai da gaske. Alhaji Isa Taylor kasuwar gasho yobe state to mun gode bari mu koma jihar nasarawa wake magana daga nasarawa oh, Salamu alaikum. Wa alaikum salam. na Alhaji Haruna da Musankwar. To Alhaji Haruna muna jin ka. Karamar hukumar Wamba jihar Nasarawa Najeriya. To. Mu roƙo da muke ciki don Allah maganar rikita rikitan Fulani da manoma don Allah muna kira don a zama lafiya to don ga damina ya zo zaman lafiya ya fi zama ɗansu to mun gode alhaji haruna To har yanzu dai muna nan muna jiran wayoyinku lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a saka alamar tarawa a farkon lambar kafin a kira. Salamu alaikum. Alaikum salam, Hajiya Hausa barka da dare. Yawwa barka ka dai. To suna na Murtala ina kiran ku da da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jin ka Murtala me ke tafe da kai yau? To abin da ke tafe da ni to Allah ya sa wannan magana na kai kunnen gwamnan mu na Kaduna kuma da kwamishinan lafiya. To amin Allah ya sa. Na asibiti ne to kuma gashi mm. muna ji gwamna yana cewa mata da ƙananan yara za a duba lafiyarsu kusan kyauta da na gani ba haka ba ne da fatan za su gyara an ba haka ba wata za mu fara kamo su na asibitocin nan muna faɗa duniya ta ji gwamnati domin na san shi yayi ne don ya gyara kuma ya taimaka ma al'ummar shi sai magana na na biyu to gaskiya kamata a ce su hukumar kare hakkin dan adam kasan burundin nan ya mm. kamata su sa ido kenan tunda kin ga za shi kamar wani ne kenan wajen gyaran kundin tsarin mulkin su ba sa so a gaya wa duniya da fatan za ku tashi lafiya to mun gode murtala Salamu alaikum. Wa ke magana? Eh, dan Juma ne daga karamu kuma Jibiya, Mallama Jibiya. To, dan Juma muna jin ka daga jihar Katsina kenan ko? eh Allah kamar ran Asabar ko ladi a samu an ci kurashin su zo su bi hanyar nan ta Jibiya su ga abin da ake yi. To, me yake yi? wallahi kudin mutane ake an sa da kyau da kyau don za ka samu bisa hanya ko da mai ka za a shi ka na cin hanci. To Allah isa wa'inda ka faɗa domin su sun ji kuma za su zo su gani. Mun gode. To har yanzu dai muna sauraron kiran ku. Lambar da za a kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu sufuri biyu biyu sufuri biyar biyar. Za a iya kira a bayyana ra'ayi akan duk abin da ke ciwa mutum tuwa ƙwarya. Ga kira na mun samu daga jihar Plateau. Eh, ni ne Nuhu Usman Jingir ne. To muna jin ka Malam Nuhu me ke tafa da kai? Eh, da Allah magana akan noma da gwamnatin tarayya ta ce za ta ba da tallafi to ko za ka ɗan rage wannan rediyon ka saboda muna jin abin da muke faɗa daga nan ok to barin kashe yawwa yawwa na ce eh, maganan tallafin da suka ce za su bayar kuma ga damuna ta riga ta tsaya mm. to gwamnatin tarayya ya kamata a ce ta sauki matakin da za a ba manoma kayan aiki tun da wuri saboda eh. kar su yi aiki ya zamanto sun yi samu sun yi asara suna ta mana alkawari alkawari ba ba cikawa saboda haka eh, abin nan din da zan faɗa kenan domin gwamnatocin tun shekara uku suna ta mana magana cewa za su ba da taki za su ba manoma mene to mu mun ga abin ya zo mu zama kamar ƙarya ne gashi kuma tenuwa nasu ya kusa karewa saboda haka muna kira ga gwamnati musamman na jihar plateau don wayansu mm. jihohin ana nan ana yi to mun gode bari mu koma jihar katsina salamu alaikum mm. Wa alaikum salam. Da Allah ka rage sautin rediyon ka muna jin maganar da muke. Ta muna magana ne da Alhaji Garba daga Dugo Ma'azu Sabuwa Local Government Katsina State. To muna jin ka miki tafi da kai. na yin kira ne daga da shugaban kasa dangane da abubuwan da ke damu a nan yankin namu kwanaki na ji mai girma gwamna na faɗin cewa an samu zaman lafiya a katsina. to Eh, ita sabuwa lokal gaman da katsina eh, mm. da danduman lokal gaman ba cikin katsina suke ba to muna fama da matsalolin tsaro a nan yankin namu to shi ne girma kuma yana cewa katsina an samu an samu an samu zaman lafiya mm. to ina kira da mai girma gwamna da danduman lokal gaman da sabuwa lokal gaman su ba ɗaya ba mutanen katsina ba ne to ya yi kokari da Allah ya yi kokari ya yi bincike dangane da abubuwan da ke guda domin Allah al'amarin yana damu ba mu bacci ko da lokaci muna fama sai dai a zuwa da wannan asara manya-manyan kuɗi a kai su sako wajen su zo su kama wani wani kuma inda karan kwana suka yi a can. To mun gode ga kuma wani kiranin ya shigo mana salamu alaikum. Wa alaikum salam. Daga ina ake magana? Daga Origar Ondo. To me wake magana kuma me ke tafi da kai? Magana Ali Mai Leda Sabo Ore. To muna jin ka. ni zai magana shi kan siyasa ne mm-hmm. ni ina kira ga tsohon mataimakin shugaban kasa alhaji atiku abubakar mm. da ya ya dage ya fito ta neman takara na shugaban kasar najeriya domin insha Allah shi ne mm. muka duka garin alama zai yi fidda mu daga cikin ɗangin da muka shiga mm. a wannan ƙasa ta mu najeriya shi ne da muke kira sauran 'yan takara irin su su da lamido da ibrahim shekaru da su dawo su haɗa mai mm. su roha mashi baya domin ya cimma burin da ya sa a gaba To mun gode kwarai da gaske. Da fatan za kuma a ci gaba da kira mu a duk lokacin da muka buɗe layukan wayar mu ana bayyana mana ra'ayi. Daga Washington DC. sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. gasar kaka'an elite one na ƙasar jamhuriyar kamaru kulob ɗin Kwatanta ta birnin garwace har ila yau take kan farkon allon da maki 34 kulob ɗin ums ta garin lum ita ce take da matsayi na biyu da maki talatin da biyu sai kulab din fobo ita ce ta uku da maki talatin da biyu ita ma sai waɗanda suke jallayi ta goma sha shida ita ce kulab din colombe da maki goma sha biyar kulab din yaport ita ce ta goma sha bakwai da maki goma sha biyar ta sha takwas ita ce kulab din Egal da maki goma kacal sai kuma waiwaya ta anda ƙasar jamhuriyar kamaru take neman tantance 'yan wasan cikin gida na ƙasar domin sanya su a cikin babban kulab ɗin ƙasar na indomitable Lions da domin kasancewar a samu masu taka leda na ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Wannan ya sa Alhaji Zakari Sa'adu ya yi mana fashin baki kan al'amuran da suke faruwa a hukumar kwallon ƙafa ta ƙasar. yanzu abin da zai gaya maka bayan da za a yi ba ɗauki wasu matasa na club club din a nan wato kamaru ba saboda a hada da wani suke na suke wasa a waje domin wato gasar kofin nahiyar afirka da shauransu kofin duniya dole ne a yi da matasa saboda zaka tare da yawancin wato wadda suke na kasashen wajen nan wato shekaru ya nan haura bayan waɗannan kuma matasa ne kuma suna so su nuna wato suna suna da gani da nuna ma duniya cewa su ma suna nan saboda su ma gobe a kira su a kasashen waje wannan haka ne yadda ka magana cewa gaskiya ni abin eh, yana damuna da gaske saboda mu a lokacin da muke yara ƙungiyar wato wasan ƙwallon kafa ta indotable Lions. za ka tarar da 'yan wasa goma sha ɗaya ko kuma 'yan wasa goma sha shida yawancinsu a nan kasar kamaru ne a lokacin da su abiga cofil marigayi su kunde emmanuel suna da dama su tato stephen yawancinsu a kan kasar kamaru ne tonel da duwala union da duwala tonel da da union da duwala kanon dukkan su haɗe amma yanzu ya zama da cewa yau eh, sama da shekaru ashirin abin ya zama wani saboda me yasa saboda su kansu malaman ba su tsaya da gaskiya ba da ani kuma shugabannin wato shugaban kungiyar na masu tafiya da wasan kwallon kafa a kamaru ba su tsaya da gaskiya ba ani ministan su kansu ma ministan wato na wasanni ba su da gaskiya ba muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru yanzu kuma ga sharhin muryan amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Akalla mutane 29 suka mutu da dama kuma sun jikkata bayan waɗansu tarwatsewar bama-bamai biyu a Kabul babban birnin ƙasar Afghanistan a ranar 30 ga watan Afrilu. A cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan jaridu da masu ɗaukar hoto su tara. Tashar Radio Free Europe da Radio Liberty ta rasa ma'aikata biyu, Abdullah Hananze da Sabu Kakar. An kuma kashe Muhammad Durami wanda zai fara aiki da su a watan Mayu. An bayyana cewa harin farko da aka kai wani ɗan ƙunar baƙin wake ne a kan babur. Na biyun ya faru ne minti sha biyar bayan jama'a sun taru a wurin waɗanda suka haɗa da manema labarai. Ƙungiyar ISIS ce ta ɗauka alhakin kai harin. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ta yi Allah wadai da harin da ta bayyana a matsayin rashin hankali da kuma dabbanci. Harin da ya yi sanadiyar kisan mutane 29 ya kuma jikkata mutane da dama da suka hada da gwarzayen 'yan jarida. A cewar sakataren muna mika saƙon ta'aziyyar mu ga 'yan uwa da iyalan waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata kuma muna jimamin duk waɗanda suka rasa rayukansu. Sakatare Pompeo ya yaba da jarumtakar 'yan jarida da aka hallaka da kuma abokan aikinsu da suka sadaukar da rayuwansu wajen tabbatar da samar da ingantaccen aikin jarida ba tare da tsangwamawa ba sakarwa kafofin sadarwa ko ta su gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwamawa ba shine ginshikin dimokuraɗiyya a cewar sakatare pompeo ya kuma ƙara da cewa duk da wannan mummunan harin tubalin aikin jarida da aka kafa a Afghanistan zai ɗaure a sakamakon waɗannan gwarzayen 'yan jaridar da suka rasa rayukansu waɗanda jajircewa da ƙarfin halinsu ya taimaka wajen kafa tubalin gudanar da ayyukan jarida ba tare da tsangwamawa ba a Afghanistan. Sakataren harkokin wajen Amurka ya ce alkawarin da al'ummar ƙasa da ƙasa suka ɗauka kan ƙasar Afghanistan da kuma samun zaman lafiya mai ɗorewa a Afghanistan ba za za su raunana ba sakamakon wannan hare-haren amurka tare da abokiyar ƙawancenta afghanistan da kuma abokan ƙawancenta na ƙasa da ƙasa sun ƙudiri aniyar shawo kan ƙungiyar isis a afghanistan da ta ɗauki alhakin harin Muna tare da al'umma da kafofin watsa labarai da ke gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwamawa ba da kuma gwamnatin Afghanistan. Amurka tana marawa al'ummar Afghanistan baya domin cimma burin wanzar da zaman lafiya da tsaro da kuma demokaradiyya a ƙasarsu. Wannan shine sharhin muryan Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. Ƙasar Burundi ta haramta wa gidajen yada labaran VOA da BBC watsa shirye-shiryensu a cikin ƙasarta har na tsawon watanni shida-shida, sati biyu kafin ƙasar ta yi zaɓe a kan gyare-gyaren kundin tsarin mulki wanda ya haɗa da canza wa'adin mulkin shugaban ƙasa. Hukumar sadarwa ta ƙasar Burundi ce ta bayyana haramtawar a ranar Juma'a inda ta zargi murya Amurka da BBC da karya dokokin watsa labarai da kuma nuna abin da ta kira halayen rashin mutunci. To madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safinatu Sodangi da sauran abokan aiki da suka taya ni gabatar da shirin ni Hafsat ɗin mai ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.